shekara ta da da ashirin shida wannan shine majalisinmu na goma sha hudu a cikin ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara uh, kafin fara karatu wannan yana tambaya cewa menene idan mutum ya rasa raka'a ɗaya a sallar tarawihi zai bi su ne sai ya ci ko raka'a ko zai jira su gama sallah sai ya fara mana sai in ya suka idar da suka yi sallama sai a tashi a fara sabuwar raka'a biyu da shi yake magana abinda zai yi shine zai bi su inda ya samu liman ya bi sallah daga inda ya samu in an yi sallama ya tashi ya ciko abin da ya kubuce mishi sawa'un raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyun ne ko ma menene da ya kubuce mai sai ya tashi ya ciko bayan liman ya yi sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan za ku zo masallaci ku zo a natsi ba zuwa da gudu ba ku rinka zuwa a natsi sai ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska tare da liman sai ku bi shi ku yi sallah tare da shi haka ba a zuwa a jira liman ya sallame sai a tashi a yi sallah daban sawa'un sallar nafila ce ko sallar farilla kamar yadda za ka ga wasu sun shigo masallaci ko sun samu liman yana zaman tahiya sai su tsaya suna jira wai a yi sallama sannan sai su je su yi tasu sallar ko kuma ya yi kabbara ya bi liman a tayya aka yi sallama shi ma sai ya sallama sai ya koma ya shiga jam'in da za a yi bayan sallama duka wannan kuskure ne abinda ka zo ka samu liman yake kai kawai ka bi shi haka manzan Allah ya ce ba ma adrastun fasallu duk abinda kuka riska tare da liman to ku sallace shi wa ma fatakum abinda kuma ya kubuce muku fa atimmu sai ku zo ku cika abinda ya kubuce muku daga baya daga ko aya ka zo ka samu liman haka za ka yi kabbara ka bi shi ba za ka ce za ka tsaya ka jira sai ya yi sallama sannan ka yi ba ko kuma sai ya yi kaza ko sai yana sujjada sai ka jira tukunna bari ka gani sujjada ta ƙarshe ce ko miƙewa za a ci gaba da sallah sannan kai kabbara ka bi liman a kana shigowa masallaci yadda ka samu liman kawai kai kabbara ka bi shi in yayi dadda sallah ka tashi ka tuko abin da ya kubuce maka shine abin da manzon Allah ya faɗa a wannan hadisin wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi haka ba a jira ko kuma a ce bari sai an sallani to haka ita ma sallan nafila in ka zo ana tarawih ka bi shi a inda ka same shi in yayi sallama sai ka tashi ka ka suko abinda ya kubuce maka idan ana yin sallar tarawihi ta gaske ke amma an ka kai sa'a kuma inda tattakin kunciya ake yi kafin ka suko ɗaya an sake yin wasu biyun ta ka bayar da ka iya shi ba za ka iya ramawa ka kamo liman ba dole sai dai in ka riga ka tashi za ka tuko to sallaka ta zama daban da haka za ka yi ta bin su daga baya har a gama sallar gaba ɗaya ba ka iya kamo liman ba Allah ya kiyaye sai tambaya ta biyu yana magana cewa hukuncin zuwan mata sallar tarawihi da tahajjud babu bambanci a wurin salloli da ake yi na jam'i a masallaci na farilla da na nafila wurin halarcin halatta a tsakanin mata da maza yadda maza suke zuwa masallaci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mata suke zuwa masallaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin sahun mata shine sahun ƙarshe mafi kuma sharrin sahu shine na gaba saboda su ne suke gab da inda maza suke a cikin masallaci domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani abu da ake sawa a raba a cikin masallaci tsakanin maza da mata kawai maza suna gaba mata suna baya Shi ne yadda ake yin sallah da haka mata suna yin sahu ne daga baya suke farawa ana yi gaba ana yi gaba maza kuma suna yi daga gaba ana yin baya ana yin baya to wannan ne da haka ana yi zuwa masallaci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata babu bambanci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzan Allah ya ce la tabna'u ima Allah masajid Allah manzan Allah ya hana mutum ya hana mata zuwa masallaci in ta nemi izini za ta zo masallaci an ba ta an ba ta dama ta nemi izini shi kuma wanda za a nemi izinin an hana shi ya hana shine la tamna'u ima Allah masajid Allah ta kan sun nemi izini ba za su je ba izini ba amma in sun nemi izini kuma ba a yarda a hana a hana su izinin zuwa masallaci ba illa dai abin da yake bambancin su da maza manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi sallar mace a gida ya fi sallarsa a masallaci sallar namiji a masallaci kuma ya fi sallar shi a gida bambanci tsakanin mace da namiji kenan da haka manzan Allah ya ce mace ta yi sallah shi yasa matar da ta zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ina so rinka yin sallah a masallaci tare da kai ya rasulullah sai manzan Allah ya ce eh na san kina so ki rinka yin sallah tare da ni a masallaci amma sallar ki a ɗakin ki ta fi miki falala fiye da yin sallah da ni a masallaci ba fa ana magana kowane masallaci ba ana magana masallacin manzan Allah wanda sallah ɗaya daidai take da sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba amma manzan Allah ya ce ta a gida ya fi falala fiye da sallarta a masallaci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke sa zo a wani hadisin ma manzo Allah ya nuna gwargwadon yadda ta fi ƙurewa a cikin gidan gwargwadon yadda ta fi samun lada in ta yi sallah a cikin tsakar gida bai kai falalar ta yi sallah a cikin ɗaki ba in ta yi sallah a falo bai kai falalar ta yi sallah a uwar ɗaki san cikin ɗaki ba gwargwadon yadda ta fi koyewa da shigewa ciki gwargwadon yadda sallar ta fi falala da ta yi a gida a mace ya fi falala fiye da yi a masallaci ko da masallacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballantana kuma wani masallaci wanda ba shi ba amma wani lokaci wanda yake na falala kamar lokacin da ake wasu ibadu wanda yake ba a iya yi ko ita ba za ta iya yi ba ya fi kyau ta zo ta yi sallah tare da mutane amma da sharaɗin kiyaye dokoki na shari'a kuma akwai fita da duk mace idan za ta fita daga gidanta akwai dokoki da ƙaidi da shari'a ta sa in ta saba waɗannan dokokin ta saba ma Allah ko da ibada za ta je ko da aikin addini za ta je dole sai ta cika waɗannan sharaɗin ta cika sharaɗin abin da ya shafi hijabi da lullubi na shari'a wanda shari'a ta yadda da shi sannan ya zama ta aminta daga cakuduwa da inda za ta je da cakuduwa da maza wanda bai halatta ta cakudu da su ba duka wayannan ƙa'idojin da sharuɗan sai ta suka abubuwan da aka hana mace ta sa in za ta fita dole sai ta kiyaye su babu wani abu ne ado a jiki babu sa turare da sauran duka irin waɗannan abubuwan dole sai an kiyaye su sannan fitar za ta zama ta halatta a shari'a amma in ba haka ba fitar ta zama haramtacciyar fita ko da tahajjud za a zo ko da qiyamul layli za a zo ballantana kuma irin wannan yanayin da za a zama an saki yara da 'yan mata suna yawo a titi a lokutan tarawihi da lokutan tahajjud a mai da shi lokacin samun dama ta haɗuwa da fira tsakanin 'yan mata da maza da sunan fita sallah to wannan duka haƙƙi ne akan iyaye wanda sai Allah ya kama su akai dole su san ina ƴaƴansu suke fita idan sun fita ina suke zuwa me da ne yake faruwa idan sun fita duka haƙƙinka ne a matsayinka na uba sai ka kula da waɗannan abubuwa ba wai mujarradin kawai ai ta fita masallaci ba ta tafi tarawihi ta tafi sallah a'a me yake faruwa in ta fita sallah me yake faruwa a hanya in ta je wurin me yake faruwa dole sai an Allah ma hisabi akan wannan da ba ka sai kawai ai ta fita ka tura ta ta tafi wala Allah an tsare ka baka san ina ta tafi ba wannan masallacin ma ta tafi a ina take yin sallar baka sani ba sai dai kawai ta fita sallah wannan babu riƙon amana a ciki dole ka rike wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya ya dora maka wallahu a'lam har yanzu muna nan a cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 96 ko na'am ita ce dai zamu tashi akan ta na'am mm.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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزهه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم bayan jin bayanan da suka gabata na ƙalubale da aka yi ma Yahudawa akan su yi mubahala dangane da mutuwa inda da gaske suke yi su ne kan gaskiya su ne kan hanyar Allah ko su ne ‘yan aljanna ko su ne masoya Allah to su yi mubahala Allah ya la'anci ko Allah ya kashe wanda yake a kan ƙarya tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ko kuma a bisa ɗaya ma'anar da malamai suka fassara ayar shi ne su yi fata ko su yi burin mutuwa inda da gaske su ne suke da kyakkyawan sakamako a wurin Allah ranar alkiyama bayan an faɗa mana cewa ba za su taɓa yin wannan fatan ba ko kuma ba za su taɓa yin wannan mubahalar ba bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da suka aikata na saɓan Allah da zunubi suna jin tsoron su haɗu da Allah da wannan aikin sai aka faɗa mana wani sababi kuma daga cikin sabubban da yake sa ba za su yi fatan mutuwa ba Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati zaka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa Ya aka ce ala hayati akan rayuwa aka kawo ta na kira saboda ba ana nufin kowace irin rayuwa ba mana sun fi kowa tsananin kwaɗayin tsawon rayuwa a cikin mutane mana alhayatul mutaqawila ake magana rayuwa ne tsawo sun fi kowa kwaɗayinta ba wai kowace irin rayuwa ba sannan sai Allah ya ce wa minan ladina ashraku sannan sun fi waɗanda suke mushirkai san rayuwa wannan wa minan ladina ashraku kamar yadda ishara ya gabata a jiya malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a kai magana ta farko suka ce ya wawul wawun ɗin da take jikin wa minal ladina ashraku wawul ce mana sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa wa minal ladina kuma sun fi mushrikai ma kwaɗayin rayuwa sai zama kwaɗayin rayuwarsu ya fi na kowa to ma da aka ce sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa Mushirikai sun shiga ko ba su shiga ba sun shiga to me yasa aka sake maimaita su aka ce wa minal ladina ashraku yanzu misali ana nufin a ce sun fi kowa kwaɗayin rayuwa kowa dinnan mushirikai sun shiga ai sai aka ce kuma wa minal ladina ashraku kuma sun fi mushirikai kwaɗayin rayuwa suka ce an maimaita mushrikai ne saboda babu wanda ya kai mushrikai kwaɗayin rayuwa saboda su ba su yi imani akwai wata rayuwa bayan wannan ba wanda bai yi imani akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba a wurin shi iya rayuwa ne sai ce ita ce iya wannan duniya da aka di yadda zai yi yi tsawon rayuwa iya abin da yake fata kenan yana gani tana karewa shi kenan duniyar shi da lahirar shi ko bai ya tsari bai ma yadda akwai lahirar ba saɓanin wanda ba shiriki ba wanda ya yi imani da Allah ya yi imani akwai ranar tashin al'iyama da haka wanda ya fi kowa santanta a duniya a ce ya fi kowa faɗayin rayuwa wane ne shi ne wanda bai yadda da akwai tashin al'iyama ba shi ya fi cancanta ya fi kowa kwaɗayin rayuwa to amma yahudawa su da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da akwai ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to har kai har sun fi mu kai kwaɗayin rayuwa saboda zargi ne ake musu mai tsanani a nan ya za a ce kai da kai yadda akwai lahira kuma wanda bai kai bai yadda akwai lahira ba har ka wuce shi a wurin kwaɗayin rayuwa ka wannan abin da suka yi babban abin zargi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zarge su a kai. sannan ƙauni na biyu waɗansu suka ce a'a abin da ake nufi wawun anan ba wawul asufi ba ce wawul su. Mana wata sabuwar magana ce aka tsora wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka samu mushrik yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai ka zo da wata magana aka ce wa minan ladina ashraku a ahaduhum lauyo an alf alfasana. daga cikin mushrikai fa ka samu a cikinsu akwai wanda yake fatan ina ma a raya shi shekara dubu sai zama mai kenan wanda yake nufi Allah ya faɗa mana Yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa. Sai ya kawo mana misalin waɗansu mutane su ne mushirikai, wanda su suna fatan da su rayu shekara dubu, to su ma ɗin Yahudawa sun fi su kwaɗayin rayuwa. Bana Yahudawa suna fatan su rayu sama da shekara dubu kenan. Idan mushirikai suna fatan su rayu shekara dubu, to ai yahudawa su ne aharasan nasi ala hayati su suna fatan su rayu sama da haka wannan shine wannan ma'anar ta biyu Wannan su malamai kuma a ma'ana ta uku suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin aya akwai abin da aka jinkirtar da shi wanda ya kamata a gabatar da shi sai zama taqdir din ayar ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياته sai zama wa minan ladina ashraku din an tura ta gaba ne maimakon a dawo da ita a haɗa ta da su da yahudawa sai zama ma'anar ayar zaka sani su yahudawa da su da mushirikai. aharasan nasi ala hayatin sun fi kowa kwaɗayin rayuwa ma'ana su da mushirkan ne aka haɗa su a wuri ɗaya sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa domin da mushirikan da yahudawa za ka samu ya waddu ahaduhum wa yu'ammaru alfa sanatin za ka ga wani daga cikinsu yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu ya rayu shekara dubu a duniya sai zama a nan wani ƙarin zargi ne dai akan yahudawa an haɗa su da su da mushirikai su da suke taƙamar su ne mabiya Allah su ne masu riƙo da littafin Allah su ne jikokin annabawan Allah amma ga shi sun yi tarayya da mushirikai a kan wata mummunar sifa ita ce san duniya san tsawon rayuwa a duniya sai aka haɗa su a cike a ƙarƙashin wannan ma'anar to amma dai ma'anar da ta gabata ta farko cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati ana nufin su yahudawa din sune ahrasan nasi ala hayatin wa ahrasu min alladhina ashraku kuma sun fi kwaɗayin duniya hatta sama da mushrikai wannan ita ce ma'anar farko wanda kuma aksarin malaman tafsiri sun fi tafiya akan wannan ma'anar ta an zargi Yahudawa a kan kwaɗayin duniya har aka zarge su a kan cewa sun fi mushrikai ma kwaɗayin duniya sannan aka mai da maganar zuwa ga Yahudawa cewa ɗayansu yana fatan ina ma a ce ya rayu shekara dubu da aka shekara dubu ma ba ta yi musu kaɗan ba su a wurinsu ballantana shekara hamsin ko sittin ko saba'in kenan wannan shekara sittin saba'in suna ganin ta ba komai ba ce su a rayuwarsu su fatan su ina ma a ce su rayu shekara dubu shine ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin min alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammar har ila yau malamai daga cikin malaman tafsiri waɗansu daga ciki suna cewa wa min alladhina ashraku ana nufin mushrikai ana nufin majusawa wanda ba su da addini kwata-kwata su ne wa minan lalina ashiraku suka ce abin da ya sa suka fassara wannan da wannan ma'anar kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma ya ce saboda majusawa su ne ake rawaitowa daga gare su suna yi ma sarakunansu addu'a suna cewa ish alfa nairuzan ana ka rayu shekara dubu ko kuma mutum ya yi atishawa a cikinsu za a ce mai ish alfa sana ka rayu shekara dubu suka ce to shi ne ya waddu a haduhun lauyu an maru alfa sanatin shi yasa suka ce a nan ya waddu a haduhun lauyu an maru alfa sanatin ana nufin su mu shirikan. saboda an samu wannan ɗabi'a sai ta mazusawa na farisa a wancan lokacin suna yawan amfani da wannan kalmar da wannan addu'a shi yasa suka ce al-mushrikuna anan ana nufin al waɗansu kuma suka ce ana nufin mushrikan larabawa ma'ana mushrikan larabawa ba su kai son duniya sama da yadda yahudawa suke son rayuwa a duniya ba shi ne wadda ahadun lauyu ammaru alfa sana sai a mai da zamirin zuwa ga yahudawa ba zuwa ga mushirikai ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab wannan fatan tsawon rayuwar da suke yi da fatan su rayu shekara dubu a duniya da suke yi to wannan tsawon rayuwar ba zai nisantar da su daga azabar Allah da komai ba ba abin da zai nisantar da su daga azabar Allah ko sun yi tsawon rayuwa ko ba su yi ba ke sai wannan ayar bayan ta nuna mana sai Allah ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon abin da bayi suke aikatawa daga ayar bayan ta nuna mana mu'jiza da alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ƙalubalen da ya yi wanda a zahiri za su iya yi don su karyata manzan Allah amma suka kasa yi to kuma a wuni ɗaya ayoyin suna nuna mana tsawon rayuwa akan saɓan Allah duk yadda mutum ya kai ga tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba ba abin da zai amfanar da shi a lahira balma sai dai ya cutar da shi gwargwadon tsawon rayuwar gwargwadon yadda tsawon rayuwar zai cutar da shi a lahira matuƙar dai ba a kan ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba gara ma a ce ya mutu da wuri ya rage makanshi saƙo da zunubi ya rage makanshi azaba fiye da a ce ya yi tsawon rayuwa ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. domin hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da Aljami na imamu Tirmidhi hadisin Abubakar Bakr radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi man khairun nas wane ne mafi alkhairi a cikin mutane wa wata riwayar ayyun nasi kai wane ne yafi alkhairi a cikin mutane sai manzon Allah ya ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu ce ne mutumin da ya yi tsawon rayuwa sannan kuma ayyukan shi suka kyautata ya yi tsawon rai sannan ya zama mai da'a da aikata ayyukan alkhairi to kaga wannan tsawon rayuwa zai amfane shi a lahira sai aka tambayi manzon Allah wa ayyun nasi shar to wanne mutane wanne mutum ne mafi sharri a cikin mutane sai manzon Allah ya ce man qala umruhu wa sa'a amaluhu Shi ne mutumin da ya yi tsawon rai sannan aikin shi ya munana Ya yi tsawon rayuwa sannan ga aikin saƙo da zunubi gwargwana yadda rayuwar take ƙara tsawo gwargwana yadda azabar shi take ƙaruwa a wurin Allah subhanahu wata'ala Daka wannan hadisin ya nuna mana matuƙar mutum ba a kan alkhairi yake ba, to tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba. ba zai rage mai wani abu na azabar Allah ba shine daidai da wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammar da haka wannan tsawon rayuwar ba zai iya kautar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai ma ya ƙara dilmiyar da shi domin gwargwada yadda yake san duniya gwargwada yadda yake ƙara dilmiya a wurin neman duniya ɗin kuma gwargwaren yadda mutum yake bilmiya a wurin neman duniya gwargwaren yadda hanyoyin saɓan Allah da zunubi suke buɗe mai a rayuwa ya bi hanyoyin da zai nemi duniyar ta kowace irin hanya da aka san duniya yana rufe idan mutum da aka wannan san duniyar shine ya makantar da yahudawa ya sa suke fito na fito da Allah subhanahu wata'ala yasa suke kafirce ma annabawan Allah wanda suka tabbatar suke da yaƙinin cewa gaskiya ne annabawa ne amma san duniya ya makantar da su ba sa iya ganin gaskiya ko sun ga gaskiyar ba sa iya bi shi yasa al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake da wata magana mai kyau a cikin littafin shi wad dawa yake cewa warragabatu tasturul uyub kwadayin mutum a abu yana sitirta mai aibin abin duk abin da mutum ya shagalci da san abin to baya ganin aibukan abin in ka shagalci da san duniya to di yadda Allah zai ta bayanin aibukan duniya a cikin alkur'ani ba za ka rinka ganewa ba za ka rinka fahimta ba da haka arragabat tasturul uyub shine ƙa'idar kwaɗayi da san abu da kaunar abu yana rufe aibin abin ba za ka rinka gani shi ba ko mutum ne kake kauna kake so ba ka ganin aibukan shi da laifukan shi amma idan ka ƙi mutum kuma to duk wani motsi na shi aibu za ka gani kana ɗauke ƙaunar ta duniya ta koma iyayya to za ka ga duk wani motsin sha'aibu za ka gani ba za ka ga alkhairi ba saboda da ne ya makantar da kai ba ka ganin aibin wannan san da ƙauna da kake yi shi ya makantar da kai ya sa alkhairi kawai kake gani ba ka iya ganin aibu a tattare da shi sai ce farragibu fi shay'in la yara qulubahu duk wanda yake kwaɗayin abu to baya ganin aibukan wannan abu hatta idza zalat raghabatuhu fihi absara uyubahu ibn al-qayyim yace har sai lokacin da ka da abin ya kauce to daga nan sai ya fara ganin aibukan abu ya rinka ganin da fa muna kaza da mu ne kaza ko wata hanya sai kake bi da kana ganin ita ce daidai kana ganin ba ta da wani aibu daga ran da Allah ya cece ka ka gane gaskiya ka fahimta sai ka zo kana tunanin wai da da mu ake kaza mu ne yan kaza mu ne muke kaza yanzu aibukan za su bayyana a gare ka ka gani amma da wannan kaunar abin da kake yi ya makantar da kai gaba daya ba ka iya ganin waɗannan aibukan sai lokacin da aka cire wannan sai ce fa shiddatu ragaba rishawatun alal aini tsananin kwaɗayin abu da san abu to kamar wani makulli ne kamar wani kariya ce ake sawa a jikin idan mutum tamna'u min ru'yati ce, ala alama huwa alayhi wanda wannan kariyar tana hana mutum ya ga abu a bisa yadda yake haƙiƙanin shi da ka kana sa son duniya a ranka ba za ka taɓa ganin duniya a haƙiƙanin yadda take ba wani abu daban za ta rinka gani wani abu kyakkyawan al'amari kawai za ta rinka gani kai sai ka zama irin wani sai ka zama kamar wani sai ka sami irin abin da wani ya samu iya abin da duniya za ta rinka haska ma kenan amma wani ya aka ya samu wannan abin ba za ta rinka gani ba ta wacce hanya ya samu wacce illa ya faɗa kafin ya samu wannan me ya bayar na mutunci shi kafin ya zama haka me ya bayar na addini shi duk ba za ka rinka gani ba saboda san duniyar ya riga ya rufe ma ido ba za ka iya gano aibin abin da kake faɗayi ba kai dai kawai a sai ka zama mai kuɗi ko kuma kai kawai a sai ka zama mai mulki don haka wane tun da ya zama kaza ya samu mulki kaza to ni ma sai na samu da haka idan ka zai rufe daga duk wani aibu na mulki yanzu abin da kake ji wani yana jin yanzu ya zai yi ya je ya nemi mulki a zaɓe shi ya za ka zan yi inda in nemi abin da zai sa a tara min mutanen lokal gwamnati ɗin nan gaba ɗaya ranar alƙiyama a layi a kai a wurin hisabi kana ganin haka kana hararowa ko ya za ka ɗauko abin da zai sa a tara masa mutanen jiha gaba ɗaya a layin hisabinka ranar alƙiyama kana ganin haka ne yanzu in tun da idanka bai makance daga son wannan abun ba ran da ka fada idanka ya makance duk abin da za a yi ma na bayani ba za ka ga wannan abun ba abin da kawai za ka rinka ganowa ai muna so mu kai ne mu ma mu taimaki al'umma mu ceto mutane ana cikin wata rayuwa mu ma mu je mu sa hannu mu ba da gudunmawa a taimaki al'umma iya abin da za ka rinka gani kenan iyakan abin amma aibin abin da matsalolin da suke cikin abin to san da kake ma abin ya makantar da kai shi yasa duk abin da mutum zai kalla to ya kallon shi da madubi na shari'a ba na madubi na san zuciyar shi da ganin da abin da yake so ba ka aje san ranka ka ɗauki madubi na shari'a ka kalli abin da shi ka haska in shari'a ta haska maka shi ka gani to nan ne za ka iya ganin shi gani na haƙiƙa daga nan sai ka san ya cancanta ka miƙa kai a ka tafi akan wannan ko bai cancanta ba amma in ba haka wata kuskura ka sa san abu a rai kuma ka zo ka sai za ka bi shi ka kalle shi to ba abin da za ka kalla sai shi alkhairi haka yake a rayuwar mutane haka za ka ga wani idan shi ya rufe a duniya yana ganin ga wata nan duk duniya ba wanda ya kai ta kyau ba haka ba ne haka zai ta gani ba ya ganin wata mai kyau a duniya in ba ita ba a daidai lokacin wani kuma ko ɗaura mai ita aka yi sai ya kwance ya gudu yana mamakin wai mai wane ya gani a jikin wannan ya je ya ɗauko ta saboda wannan san ya riga ya makantar da shi ba zai iya ganin komai a wannan lokacin ba iya abin da yake gani kenan abin da idan shi yake haska mai to duk wanda zai so abu ya so shi iya yadda gwargwado kuma ya zama zai rinka kallon shi ne da kallo na shari'a wannan shine abin da ya halakar da yahudawa a nan wala tajidannahum an nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin rayuwa da haka ba sa ganin aibin komai suna ganin duk abin da za su yi su samu rayuwa idan mutum dubu za su mutu saboda su samu abin da suke so na rayuwa idan mutum miliyan za a tsarar da su akan wani abu na rayuwa da za a samu to za a tsarar da su saboda a samu saboda ba abin da suke gani a duniya sai kyale-kyalanta da daɗinta duk muninta da sharrinta ba sa taɓa iya gani saboda kwaɗayinta da santa ya riga ya shiga zuciyarsu bal ma ya zama su ne aharasan nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin rayuwa ɗin gaba ɗaya Daka wannan shi ne abinda wannan ayar take ɗauke da shi, sai Allah maɗaukacin sarki ya ce, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم a nan an sake komawa wata gaba daban daga cikin miyagun ayyukan yahudawa har yanzu dai su Allah subhanahu wata'ala yake nuna haska mana idan mun ji wancan yayi girma yayi muni sai kuma mu ƙara ganin wani mummunan aikin kuma Allah ya sake hasko mana na abin da suke aikatawa Allah ya ce man kana aduwan li jibrila قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله يسمى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كتي مسو من كان عدوا لجبريل دوان دي زما أبوكين أداوة مكي نملائكة جبريل عليه السلام تو يسني fa innahu nazzalahu ala shi mana'ika jibril din nan shine wanda muka saukar da shi ko kuma shine wanda ya saukar da alqur'ani da Allah ya maka wahayin shi ala qalbika a zuwa zuciyarka shine Allah ya aiko da alqur'ani ya saukar da shi a zuciyarka ya rasulallah. sannan wannan abin da ya zo da shi na alƙur'ani musaddiƙan lima bai na yadaihi har ila yau ne suna gani yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya ba wani sabon abu ba ne aka zo da shi wanda ya saba ma wanda ya gabata a an aiko shi ya saukar maka da alƙur'ani a zuciyarka kuma wannan alƙur'anin da ya saukar maka musaddiƙan lima bai na yadaihi yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya gaba ɗaya tun daga attaura har injila har zabura har sauran littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa hudan sannan kuma ƙur'anin da mala'ika jibril ya zo da shi gare ka shiriya ne shi wa bushra sannan albishir ne shi wannan alƙur'ani lilmu'minina amma ga mu'minai yana zama shiriya kuma ya zama a bishara ga waɗanda suka sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kuma da kuke cewa nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wanda ku mu'minai ne to wannan alqur'anin shiriya ne da kuma bishara gare ku domin shiriya ne da bishara ga al'ummar da suke mu'minai al'imamu Ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar azma'a ahlul ilmi bit ta'wil malamai masana tafsirin alqur'ani gaba daya sun yi ijma'i anna hadhihi aya nazalat jawaban lil yahud to wannan ayar Allah ya saukar da ita ne domin ta zama bayar da amsa dangane da yahudawa wayannan yahudawan daga cikin bani isra'il in za'amu anna jibril aduwwun lahu lokacin da suka raya cewa mala'ika jibril abokin gabar su ne abokin adawar su ne wa anna mika'il waliyun lahu shi kuma mala'ika mika'ilu shi kuma majibincin al'amarin su ne masoyin su ne daga ba sa san mala'ika jibril abokin adawar su ne suna san mala'ika mika'il Shi ne masoyinsu to yace malaman tafsiri gaba ɗaya, sun yi a kan cewa waɗannan ayoyin an saukar da su ne domin su bayar da amsa ga Yahudawa a kan wannan maganar da suka faɗa. To amma sababin faɗar maganar ko inda suka faɗi maganar malaman tafsiri sun yi saɓani mai yawa a kai. Waɗansu na kawo ƙistar tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa da suka zo suka ce zani maka wasu tambayoyi in ka ba mu amsa mun san ba wanda ya san amsar waɗannan tambayoyin sai annabi da aka sai ma manzon Allah tambayoyi guda biyar a ƙarshe duka manzon Allah ya bada amsa suka tabbatar da cewa haka ne amma a ƙarshe sai suka tambayi manzon Allah tambaya ta ƙarshe to wane ne wanda yake zuwar maka da wahayi daga cikin mala'iku sai manzo Allah ya ce mala'ika jibril ne sai manzo sai suka ce a to ba za ni imani da kai ba ba za ni yadda da kai ba saboda mala'ika jibril makiyinmu ne don mala'ika ne wanda yake zuwa da azaba wanda yake zuwa da bala'i ga mutane ba mala'ika ne na rahama ba amma da mala'ika mika'il ne aka yake zuwan maka da wahayi to da za ni imani da kai domin shi mala'ika ne wanda yake zuwa da rahama shi ne mala'ikan da aka wakilta a kan al'amarin saukar ruwan sama da tsirar da tsirrai daga ƙasa wannan yana cikin aikin shi to da shi ne da za ni imani da kai waɗansu malamai da yawa suna kawo wannan hadisin da wannan kissar a matsayin sababin saukar wannan ayoyin waɗansu kuma suna kawo ƙistar umar ibn al-khattab a lokacin da ya je inda yahudawa suke taruwa suna karanta taura, ya tattauna da su akan wasu matsaloli a ƙarshe har suka yi ikirari da cewa eh lallai manzan Allah annabin Allah ne ya ce to amma me ya hana ku imani da shi suka ce abin da ya hana mu yi imani da shi saboda mala'ikan da yake zuwa mai da wahayi makiyinmu ne suka ce to saboda haka waɗannan ayoyin suka sauka amma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul bukhari hadisin anas ibn malik radiyallahu an wanda shi ma yana da alaƙa da wannan kissa yake cewa lokacin da abdullahi bin salam ya ji labarin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi a garin Madina. A lokacin Abdullahi ibn Salam yana bayan hude, yana cikin gona, ana zata yana gonar dabino yana aikin tsintsintar dabino a cikin gonar shi, yana roran dabino a cikin gona, sai ji labarin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sai ya taso ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce ma manzan Allah inni sa'iluka an salatin la alamuhunna illa nabi ce zan tambaye ka wasu tambayoyi guda uku wanda waɗannan tambayoyin babu wanda ya san su sai annabi annabi ne kawai ya san amsar waɗannan tambayoyin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saurare shi sai ya tambaye shi tambaya ta farko sai ya ce fa ma awwalu ashraqis sa'a menene abu na farko daga cikin alamomin tashin alkiyama menene farkon alamomin tashin alkiyama Mana tashin alkiyama na ƙarshe kenan ba alamomi na nan duniya ba daga cikin alamomin da za su bayyana a ƙarshe menene zai zo a ƙarshe daga cikin alamomin sannan tambaya ta biyu sai ce wa ma awwal ta'ami ahlil janna menene farkon abincin da za a fara bayan aljanna in sun shiga aljanna me za su fara ci a aljanna abincin tarbar baki da za a fara ba su shine tambaya ta biyu sannan tambaya ta uku wa ma yanzi'ul waladu ila abihi aw ummihi me yasa da yake yin kama da uban shi ko yayi kama da uwar shi in an haife shi wayannan su ne tambayoyin guda uku da Abdullahi ibn Salam yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya saurari tambayoyi sai manzon Allah ya ce akhbarani bihinna jibrilu anifan manzon Allah ya ce ai dazun nan ko mala'ika jibril ya faɗa mun waɗannan abubuwa mana kafin a zo a yi tambayar aka zo aka bashi amsa ka abdullahi ibn salam da ya ji haka sai ya tambayi manzo Allah ya ce jibril mana yana mamaki jibril fa kace sai manzo Allah ya ce eh jibril sai abdullahi ibn salam ya ce zaka aduwul aduwul aduwul yahudi min al malaika yace to ai wannan jibril da ka faɗa shine abokin adawar yahudawa a cikin mala'iku shine abokin adawar yahudawa a cikin mala'iku shine abinda abdullahi bin salam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas ibn Malik yace فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله da aka yace nan take sai manzon Allah aka ji yana karanta wannan ayar ma'ana ta zama sababin kamar ita ce sababin saukar wannan ayar. domin fa qara'a a lafazi ana amfani da shi da yawa wani lokaci a wurin bayanin sababin sababin nuzul ba dole sai an ce fa nazalat ba ko fa anzalallahu haka manzo Allah ya karanta wannan ayar dalili ne akan cewa lallai ayar ta sauka ne akan wannan sababin saboda inda ba akan wannan sababin ne, kamar manzon Allah a lokacin ya ji wannan bayanin ai kuma abin ya faru ne farkon da manzon Allah ya zo Madina farkon zuwan manzon Allah Madina ne abin ya faru balle a ce dama manzon Allah Yahudawa sun faɗa mai haka a baya ya sani inda ya riga ya sani da wannan bai zama abin mamaki ba kuma inda dama ya faɗa ya fada ma yahudawa mala'ika jibril ne mala'ikan da yake zuwa mushi da abdullahi ibn salam shi ma da ya sani ai tunda yana cikin manya-manyan malamai daga cikin yahudawa da shi ma ya san wannan labarin amma a lokacin da ya ji an faɗi mala'ika jibril ai mamaki yayi cewa mala'ika jibril kake faɗa kuma da ka ya nuna shi ma bai san da abin ba da ka ya nuna a lokacin wannan ayar ta sauka shine sababin nuzul na wannan ayar shine a Sheikh Khalid Al-Muzaini rahimahullahu ta'ala ko hafizahullah ya rinjayar a cikin littafin shi Al-Muharrar fi asbabin nuzul cewa ayar ta sauka ne saboda wannan hadisin ba waɗancan kistoshin da aka ake kawowa da waɗancan riwayoyin ba wanda suke nuna an saukar da ayar ne akan tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa daka anan Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah abin da ya sani dangane da itiqadin Yahudawa akan mala'ika Jibril kuma Allah Maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar domin rushe waccan aƙidar da suke da ita dangane da mala'ika Jibril da mayar da martani a kansu. Abin da ya kamata shi ne sanin me sababin da ya sa su Yahudawan suka sa mala'ika Jibril cewa abokin adawarsu ne. Malamai suna faɗan sababba daban-daban kamar yadda su a nan suka faɗa a cikin riwayoyin da aka kawo na wannan kissa na farko suna cewa Allah ya aiko mala'ika Jibril ne da wahayi zuwa ga annabi a cikin bani Isra'il. Sai saukar da wahayi zuwa ga wani a cikin larabawa. Daga a wurinsu ya zama abokin adawarsu ne saboda ya canza wahayi. wannan yana cikin sababban da suke faɗa suke kawowa kamar yadda ya zo a ƙisar ibn suriya wanda ya tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan wannan cewa mala'ika jibril ya yi kuskuren bayar da wahayi ya fitar da wahayi daga bani isra'il da aka ya zama abokin adawarsu abu na biyu da suke faɗa shine suna cewa mala'ika jibril malaku shada'id ne wal azab mala'ika ne wanda ya shafi duk wani abu na tsanani da azaba in za a halakar da mutane in za a saukar ma mutane azaba in za a yi wani abu da zai shafi ukuba ta Allah a cikin bayi mala'ika jibril ne yake zuwa da wannan aikin suka ce to wannan ya sa. mala'ika jibril ya zama abokin adawarmu mana duk azabobin da suka sha a duniya da kakanninsu ya zo ta hannun wa kenan ta hannun mala'ika jibril suka ce to wannan ya sa mala'ika jibril ya zama abokin adawarsu ya sa suke cewa to inda ka ilimi saboda shi ne mala'ikan da ya shafi alaƙar saukar da ruwan sama tsirar da tsirrai abincin bayi ne kenan da arzikin bayi a bayan ƙasa inda shi ne da sai mai imani da kai amma ya za ka zo da wahayi ta hanyar maƙiyinmu shi ne sababin su kenan nan suna kawo dalilin da ya sa suka bitilce suka kafarce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan duk dalilai da hujjoji sun gama bayyana a kansu yasa duk wanda aka kai shi makura a wurin hujja da dalili to duk yadda ya zo ya kare shi duk abin da zai kawo na kare kai shi ne zai kawo duk abin da zai yi dan ya kare shi sai dai a ga shirme saboda an riga an kulle shi a babun hujja a babin dalili bai da wani abu da zai iya ba kan shi kariya sai dai ta kirkire-kirkire kawai ya kamo wancan wanda duk mai hankali in ya ji zai gane wannan abin shirme ne Kina idan sun ce ya yi kuskure a wurin saukar da wahayi waye ya kuskure kenan a nan waye kuskure Allah ne kenan ya kuskure kenan Allah bai ayyana mai wanda zai ba wahayi ba idan kuma Allah ya ayyana mai wanda ya ba wahayi kenan tawaye ne ma Allah ke tawaye ya ma Allah ya canza wani wuri daban ba inda Allah ya sa shi ba kuma har yanzu yana nan a matsayin mala'ika Allah ya ƙare shi to kaga wannan hujjar hujja ce ta shirme babu dalili a ciki ko dai Allah ne ya sa shi ya zo ya yi yadda Allah ya sa shi ko kuma abin da kuke faɗa cewa ya yi kuskure ƙarya kuke yi saboda mala'ika ne ko mala'ika la ya asuna Allah ma amarahum wa ya ma yi umarun ma'asumai ne ba sa saba umarnin Allah ba zai yi kuma Allah ya yi zaɓi mutum ya mai wahayi na ƙarshe matakin da shi ne mafi ƙoloruwar daraja kuma Allah ya bari a yi kuskure a kan shi ba ba zai yiwu ba da haka wannan hujjar hujja ce wanda take gurɓatacciya lalatacciya sannan hujja ta biyu ta mala'ikan azaba ne da tsanani shi yasa ba za ku karɓa ba wannan ma ba hujja ba ce hujja ce a kan in kun yarda mala'ika ne mala'ika daga ina yake karɓo saƙo daga wurin Allah to ta yaya zai karɓo saƙon Allah ku ce ma Allah sai wanda kuke so a tuwo sai in shi ne za ku karɓi saƙon Allah ta ya wannan zai yi wanda ya tabbatar da wannan kafirci ne tsantsa kenan kun yarda Allah ne ya aiko amma da Allah ba wannan ka aiko ba za mu karɓa amma tun da ka aiko wannan ba za mu karɓa ba me kenan wannan shine tsantsar kafirci kafirci na zahiri tsantsa haka ya tabbata ku kafirai ne kenan ba masu imani ba wancan da'awar imanin da kuke yi ƙarya ce wancan da'awar cewa ku ne mutanen Allah in za'antum annakum awliya'u lillah ko in kanar da kuma darul akhiratu khalisun inda Allah khalisatan min dunin nas wannan da'awar ƙarya ce saboda ne saboda gashi kun yi ma Allah ta waye karara Allah ya turo sako kun ki karba kuna san sai wanda kuke so sannan Allah zai turo ku karba da haka duka wayannan ayoyin suna sake tabbatar da kafircin ta ba su yi imani ba wancan imanin da suka faɗa da awace ta baki kawai da haka a wayannan ayoyin sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙaryata su sai ya faɗi sababin da ya sa suke adawa da mala'ika jibril sababi na haƙiƙa Allah ya ce kul kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah domin shi mala'ika jibril ne muka saukar da shi ya saukar da wahayi zuwa gare ka zuwa zuciyarka da izinin Allah kinan me suke yi ma adawa saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda suna adawa ga manzon Allah suna hassada ga manzon Allah to wannan adawa da wannan hassadar sai ta shafi mala'ikan ma da aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zai nuna tsananin iya adawa da ƙiyayyar da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙin manzan Allah har ya kai ga fi ƙiyayya da adawa da wanda sun san mala'ikan Allah ne wanda sun san duk annabawan Allah shi ne yake zuwa musu da wahayi ba wani annabi da ba shi ne yake zuwa mai da wahayi ba amma duk da haka saboda tsananin hassada da ƙiyayya ga manzon Allah sai suka koma suna ƙiyayya da wannan mala'ikan da Allah ya aiko shi da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka Allah ya nuna musu anan cewa mala'ika mala'ika jibril ba adawa ya cancanta da ita ba ai abin da ya cancanta da shi ne girmamawa da so da ƙauna a matsayin shi na ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ma manzo ne daga cikin manzannin Allah mala'ika jibril manzo ne shi ma kamar yadda manzan Allah yake manzo zuwa ga mutane Allah ce Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku ya rinka aiko su zuwa ga annabawa wa minan nas kuma yana zabar manzanni daga cikin mutane ya aiko su zuwa ga ƴan uwansu mutane su ci gaba da karban sakon Allah ta hannunsu shine Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas da haka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa mala'ika jibril din nan shine dai Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da wahayi anan da Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika malaman tafsiri sun ba wannan gabar ma'anoni guda biyu waɗansu malamai suka ce fa innahu ana nufin Allah fa inna Allah nazzala jibril ala qalbika mana Allah ya saukar da mala'ika Jibril zuwa zuciyarka sai zama fa innahu din zamirin yana komawa zuwa gawa zuwa ga Allah nazzalahu din zamirin yana komawa zuwa ga mala'ika jibril Bana Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa gare ka ya saukar maka da saƙon Allah subhanahu wata'ala waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce Abin da ake nufi fa innahu bamirin yana komawa zuwa ga jibril domin shi aka ambata a baya Kulman kana aduwwan li jibrila fa innahu ma'ana fa inna jibrila nazzalahu sai zama wannan bamirin na biyu yana komawa zuwa ga alqur'ani duk da cewa ba a ambata alqur'anin ba amma ambaci saukarwa an san ana nufin alqur'ani sai zama wanda duk yake abokin adawar mala'ika jibril to ya sani shi mala'ika jibril ɗin nan shi ne wanda ya saukar da alƙur'ani zuwa zuciyarka da izinin Allah a wannan ma'anar kenan a ma'ana ta farko kuma cewa duk wanda ya kasance abokin adawar mala'ika jibril to lallai Allah shi ne ya saukar da mala'ika jibril ɗin zuwa ga zuciyarka da izinin Allah wayannan sune ma'anoni guda biyu amma ma'ana ta biyu wanda take nuna fa innahu zamirin yana komawa zuwa ga mala'ika jibril ta fi zama mafi rinjaye domin ƙa'idar az-zamiru ya'udu ila aqrabi mazkur zamiri yana komawa zuwa mafi kusancin abin da aka ambata abinda aka ambata kuma mala'ika jibril ne fa man kana aduwan li jibrila ya aka ce fa indahu taka zamirin ya koma zuwa ga mala'ika jibril zai fi dacewa fiye da amai da zamirin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine kuma abinda shekul mufassirin al abu jafar ibnu jarir tsabari ya rinjayar haka kuma Al'imamu Ibn ibnu juzai al-kalbi a cikin at-tashir shi ma ya rinjayar da wannan kaulin na biyu cewa a mai da zamirin zuwa ga mala'ika jibril shi ne ya fi cancanta a cikin ayar Allah ya sake maimaita mana musaddiƙan lima bayna yadai cewa abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na Alƙur'ani ya zo ne yana gaskata littattafan da suka gabata a baya a ayar da ta wuce can a baya mun ji abin da ake nufi da gasgasa littattafan da suka wuce a baya yana zuwa daidai da su a hukunce-hukunce na tauhidi yana zuwa daidai da su a abin da ya shafi sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da manzan Allah zai zo da shi na shari'a waɗansu malamai kuma suka ce a'a gaba ɗaya ne yana gaskata abin da yake cikin littattafan da suka wuce a baya amma an kawo iskali a nan ai akwai hukunce-hukuncen da akwai su a littattafan da suka wuce amma kuma ƙur'ani ya zo da hukunce-hukuncen da suka saɓa ma wa'yantan hukunce-hukuncen a nan zai zama musaddiƙan lima bai da dai ko ba zai zama ba wayanda suka ce am ne a kan komai da komai suka ba da amsa suka ce e eh, musaddiƙan lima bai da dai ne saboda a littattafan an tabbatar da cewa akwai annasu a shari'a akwai shafa hukunce-hukunce na shari'a to kuma alkur'ani ya zo ya gaskata wasu abubuwa da yake cikin littattafan kuma ya shafa wasu hukunce-hukuncen ya zo da wasu daban da haka ya gaskata abin da yake cikin littattafan ko bai gaskata ba ya gaskata saboda ya tabbatar da akwai shafewa kuma ya zo da shafewa da ba ma shafa hukunce-hukuncen ne da sai su kafa hujja da wannan ya yi an ce littafin da zai zo zai zo da wasu hukunce-hukunce ya aka kai naka duka ya daidai bai zo da sababbin abubuwa ba sai zama suna da dalili ma a kai kenan amma shafewar da zuwa da wani hukunci saɓanin hukuncin da ya gabata a littattafan yana ƙara tabbatar da cewa wa musaddiƙan lima bai ne ya dai yana gaskata littattafan da suka gabata saboda a ciki sun san akwai shafa hukunci da wani hukunci da annabi Isa ya zo da injila ya zo da hukunce-hukuncen da suka shafa wani abu daga cikin attaura shine ma'anar wali uhilla lakum ba'd ladi hurrima alaykum na zo in halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku ina akwai nasu kenan shi ma a cikin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita za a samu wani uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum zan halatta muku wasu daga cikin abubuwan da da aka haramta muku a cikin shari'ar ku sannan Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika ana cewa an saukar ma manzon Allah Qur'ani ne ko ana cewa an saukar ma zuciyar manzon Allah Qur'ani wanne ne daidai a ciki na an saukar ma manzon Allah ƙur'ani, qurani an yi mai wahayi don wahayi shi ake magaba gaba daya ba ana magana ne akan zuciyar shi kawai ba to amma anan sai aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kamar yadda ya faɗa a wani wuri da zalabi ruhul ani ala qalbika litakuna minan munziri a can ma Allah ya ce a ruhul amin mala'ika amintacce ne ya sauka da shi sai zama daidai da wannan innahu fa innahu nazzalahu innahu din yana nufin mala'ika jibril shine ruhul amin a can daga waccan ayar tana sake fassara wannan ma'anar ta biyu da malamai suka fassara ayar da shi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah to me yasa aka kebanta zuciya da ambato ba ce fa innahu nazzala alayka bi iznillah ba kamar yadda ake faɗa a wasu wuraren nazzala alayka alkitab an saukar maka da littafi sai aka ce nazzalahu ala qalbika anan aka ce a zuciyarka waɗansu malamai suka ce an keɓanta zuciya da ambato ne saboda ita ce mawdi'ul aqli wal wa talaqqi ma'arif saboda ita ce mazubar ilimi da kuma tunani da fahimta da me ake fahimtar abubuwa da me ake samun ilimi da zuciya shi kuma alqur'ani ilimi ne da haka aka ambaci cewa an saukar da shi a zuciyarka saboda ita ce mawdi'ul ilmi aqli wal ilmi wal faham wa talaqqi ma'arif ko kuma ya zama an ambaci zuciya ne saboda a tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike abin da aka saukar mishi ya haddace shi a cikin zuciyar shi saboda da haddace abin ne ya iya isar da shi zuwa ga mutane ya iya isar da saƙon Allah inda bai haddace shi ba zai iya isar da shi ba zai iya isar da shi ba to a ya haddace shi a zuciyar shi ne wurin haddace al'amura ya haddace abu da zuciyar shi ya isar da shi zuwa ga al'ummar shi shi a nan da ake maganar saukar da alqur'anin suka ce shi yasa aka ambace zuciya aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika sai Allah ya ce bi idnillahi an saukar da shi ne da idinin Allah izinin Allah a nan ana nufin amrilla da umarnin Allah mala'ika jibril ya sauka ba shi ne ya zo da cin gashin kanshi ba ya zaɓi wanda ya ga dama ya mai wahayi a'a ya zo ne ya saukar da shi a zuciyar manzan Allah ko ya saukar da shi ga manzan Allah bi iznillahi da umarnin Allah Allah ne ya umarce shi kenan ba shi ya kamata ku ji haushi ba Allah ya kamata ku ce shi ne abokin adawar domin shi ya yi da umarnin Allah ne shi ne abin da Allah yake mayar musu martani a nan fa inna hu ala qalbika bi iznillahi ba da kanshi ya zaɓa ba yace bari ya fita daga yahudawa ya koma larabawa a'a yayi ne da umarnin Allah subhanahu ta'ala. ya ce a fassara shi da cewa ya saukar da shi ne bi iznillah ma'ana da ilimin Allah kamar yadda wasu suka fassara domin ilimi majaz ne shi kuma ba a fita daga haƙiƙan abu a koma majaz sai idan da dalili da aka da iznillah al'iznu al'amuru ne shi ne asalin shi a haƙiƙa idan aka fassara shi da al'ilmu an mai da shi majaz da aka a bar shi a haƙiƙa shi ne ya fi dacewa domin babu wani dalili da zai sa sai an ɗauke shi daga haƙiƙa an mai da shi majaz sai zama ya saukar da shi ne zuwa ga manzan Allah da umarnin Allah, Allah ne ya umarce shi, ga abin da za ta saukar, ga kuma wanda za ta saukar ma, duka wannan abin da ya yi ya cika umarnin Allah ne, subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa hudan wa gushira Al'ur'ani shiriya ne kuma bishara ne. menene ma'anar shiriya? menene kuma ma'anar bishara sannan kuma aka ce lil mu'minina ga mu'minai kawai me yasa ba zai zama ga dukkanin mutane ba kamar yadda Allah ya kira shi da suna hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda me yasa ana aka kebance shi da cewa wa hudan wa bushra lil mu'minin ga mu'minai kawai ba a sa shi ya zama am ga kowa da kowa ba duka wannan yana karkashin bayanan da malaman tafsiri suka yi a karkashin waɗannan gaɓoɓin wanda za mu ji bayanan da wasu daga cikin malamai suka yi insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa dangane da wannan gabar ta ƙarshe ta wannan ayar. Muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya yafe iya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad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 So